Thank <laughs> you. maganan yaya zan yi duk ta riga ta kau tunda da kika ga na je na ɗauko wannan to wannan tsohon ajiya ne wanda yake mun gada ne kaka da kakanni akwai kakana ɗan gajere da ya mutu kakana na wandi shi ya gaji wannan da kuma ya mutu sai kakanmu a kulu Allah jika a kulu wato kakan makulu in kika ga abin da yi abin ba a sunan wannan burkumu yanzu yanda nake nan akwai wani garin magani in ne kulle na na karanto abin da zan karanta na watsa zan iya jefa mashi a ciki daga nan kawai ina kallo duk abin da zan yi zan juya shi da kyau malam dama kyale su nake yi amma tunda abin ya ci to daga yau an gama shi kuwa wannan ai yanzu surorin da na karɓo zan zo in haɗa da wanda na gada yau cikin dare maganan gama ta gama Mala har na ji daɗi dama da wannan ajiyar tuntuni wannan ƙananan kwarin suke ta damun mu haka ni na san da tuni ka gama min da su wallahi aikin san ijiya irin wannan ba mu ɗaukowa sai ta ɓaci eh, saboda mu wanzamai duk wani wanzamin da ke kasan nan ba ma na kasan nan ba duk duniya ba muke an san gidanmu an kuma san mun gada kuma ba wani mai ja da mu bari in gaya muke wannan kakan nawa a kulu ko cacan ba kallon banza da za ka wuce ka harare shi haka ba za ka kwana ba <laughs> to duk wannan sirrin ni kuma ni na gada haka nake so in ji malam don haka jan kunnin ki daya yadda zan yi idan kika ji ina aiki cikin dare to da Allah ko da ma wani matsuwa ya kama ki ke a ɗaki kakki fito yawwa kake fito a kake fito kake fito ai kake fito ni ma kuma zan dora da nawa addu'o'in yawwa da nawa yawwa Allah ya ba ya ma ga ba mu sa'a da yaddan ubangiji <laughs> ya zama mu dora mu ba da addu'a ai dama can mu ne muke da sa'an ai saboda Allah yana tare da mu Allah sarki kawata ashe ta haka kika biki karami ya jikin na kifa da sauki yayi sauki na gode to Allah ya ƙara sauki amin amin jiya halima take gaya min na ce to insha Allah yau zan zo da duba ki dan ba zan iya zama ba ai jiki ma yayi kyau jiya iwar haka kaman ba zan rayu ba to Allah ka mana ruwan ci. amin sai da baba ne ma ya ya fita da zai dawo ya dawo da magani na sha a na sha sai bacci ya ɗauke ni to da na farka yau kuma kin ga kaman ba ni bacci jiya to an gode Allah kin san dama haka ciwo yake shigan shi ne bai da wuya amma samun saukin sai a hankali to Allah ya ƙara sauki bari in so in je to sai dan to za su ƙara sauki kai musa wallahi tsadda ba ta kukan burtu tsaddurin uwa ko ta yi mawuyan ya tsari kake maganar tsadda? ƙwarai kuwa to ai duk inda tsadda take idan ta ji hucin shirwa dole ta kauce mu 'yan gado ta asali wanda in muka taku in dai mutum maki ne in ko ya biyo baya sai dai labari kanana tsuntsaye yake ba su zo gaban jimina mana to ai jiminan ma wuri take samu dan in zaki ya kuka a cikin dawa to dole jimina ya nemi wurin ɓuya wai ko ka san wai wane ne ni kake gaya magana ka san ko wane ne ni kake gaya mu magana ka fa sani mu mu ne yan gado mu ne asalin wani idan baitin mutane sun ga gilmawan sun gilma sun ga baitin sun gilma sun ga mu da na mai da gaggaggafi ka zama abin wasan yara mutana mai da kai je maki ta kaki ta ka abin da zaka gaya mun kenan na gaya maka abin da zaka gaya mun kenan kwarai kuwa to bari gaya maka ko kazan gidanmu ka fi karfi a gaya mata kana ni sarauta a kaina kuma duk bakin cikinka nan gari nan bari don haka zan bi nan kai ƙarya kake ka je ina ko dannin gidana kawo wuce iska ka sake iskan dannin na ko ka san ka sake iskan dannin da take ko gidan namiji to haka kace na ce haka kace na ce maka haka kace ni ko na gaya maka haka in kana da wani abun yi ka yi zan yi abin da zan gaya maka na ƙarke ni na sha alwashin sai na ga bayan ka <laughs> in na juya ko zan tafi ko ta gaba ko ta baya kai sai dai wani ba ni na karfin ka gaba na sai dai in na juya zan tafi to in kuma ka ce ƙarya ne mu zuba mu gani to in ka isa in kai ka isa kai dan wanzamai ne ka san sarautan ba wai na banza bane zan bi nan ka biyo baya <laughs> ƙarya banza kake yi wallahi ƙarya banza kake yi ni zan nuna ma na haifu ga wanzamai

hausa na iya kokari na akan in ga sun daidaita sun daina wannan gaba da suke yi amma abin ya ci tura malam barkabir kai ka ce wa illan mutanen ba musulmi ne ba barkabir a ce mutanen nan kuna musulmi amma wannan gaba kun kunkullaci gaba kullum an yi an yi layi malam muhammadu kabir na ɗauka da na je suka ga girma na za su iya saurara to amma ina kakka damu ni zan je in same su insha Allah kuma za mu samu Allah za mu samu mafita a cikin wannan alhamdulillah alhamdulillah malam Umar kadan naji daɗi tun da yanzu ka ce za ka je da kanka to gaskiya na ji daɗi kuma ina ma a ce su yi koyi da ku Kuma na umar kai ba musulman ba masunta ne ba duk shekara kuna yin wasan ku na masunta idan an tashi a rungumi juna a yi shiru a yi dariya amma gaskiya na ji daɗi na ji daɗi kwarai kuwa na ji daɗi kwarai kuwa insha Allah za mu samu to alhamdulillah to alhamdulillah to shikenan Allah shi taimake mu subhanallah ɗan so subhanallah sannu dan so ɗaya kawai ɗaya ɗaya sannu hankali hankali ba karaya bane ba gocewa bane buguwa ne buguwa ne buguwa ne sannu da sannu na nake kamar na zai fashe idan ka bacin ka gama wannan sai ka ƙara dangwalo wannan sai ka shafa a wurin wa insha Allah za ka kwanta Allah ya soya da hannun ka da gidi insha Allah sai a kula akwai abin da baka gane ba ba wannan to alhamdulillah Allah ya soya a kula ga hannun haya mara abin da sai a kula a kula Allah eh, ba komai ai yanzu hannu zai warke insha Allah malam nawa ne abin sadaka ai abin sadaka nan mutala ce fa mutala eh, mutala ai al'ada su mutala ce kawai abin sadaka ba Allah ji kan iyaye kaga addu'a kenan Allah ji kan iyaye amin sama mutala mutala daya Allah ji kan iyaye ai abin kuna taimako na ji yanda ake faɗa sosai a garin nan kuna taimako Allah ya taimaka mu dai addu'a muke so eh, mun gode to ga shi hannun nawa ne a ba komai eh. ba komai Allah ƙara abuwa ko Allah ya sauke ka eh, za ka ku sai Allah ta yi ai ka warke ai amfani da shi kai ai mun gode ma Allah wato ko dan taimaka wannan ma da kike ai shi kadai ya isa sa Allah ya sa ah Allah gode ma Allah ya ƙara ba taimaka Ah. kai ba ku da dama san me ban dariya jiyar wanda aka yi a dandali ya burge ni gashi ke ko zuwa ba kya yi dan Allah ba ma ki da kirki ke in ba an biyo ki ba ba kya zuwa ko ina kyale ta ai haka take ba ta zuwa gun kowa kuma ba ta zuwa dandali sai dai kai ka biyo ta gida mu ma mun gaja sai me zama mu ko dan Allah ku ya haƙuri kar ku ce kun daina zuwa gurina kun mu uzuri kun san halin babana mai tsatsauran ra'ayi ne kuma ma ba haka ba mama na tana yawan fita kin ga sha'anin mata suna biki kuma ba wanda zai zauna ya tsare gidan in ba ni ba ba masu agwagi abinci irin su awaki haka da kaji duk ba wanda zai kula da su sai ni dan Allah ku ya hakuri kin ji to shi kin ji ƙawata haka ne gaskiya kuma fa yar uwa nan ta yi magana kin ga gida kin gidan mu muna da yawa muna rarraba aiki ita ku ita kadai ce wai ita yar gata iyayen kiwo ba wani gata lalle kin ga ko ya kamata ko da su ɗaya ne ki shirya ko a sace ki je dandalin nan saboda akwai wasan da za a yi ranar laraba a dandali insha Allah zan je karki da zan je dan dai bata ga wanda sa da hada ba gwangwaje mi rawa a dandali <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai maraba da manyan baki. Maraba da 'yan birni. Hadiza. Ikon Allah lallai wata sabon gani. Sabon gani. Ke ne a karkarar na? Maraba sanne da zuwa. Sannu sannu ma an tashin ɗibo miki ruwa. A'a ba shi kin tashi. sha ruwan? To shi kenan ya hanya. Alhamdulillah. Kai maraba da zuwa aiko na ji daɗin ganin ki yau sharabo. kuna can abunku Allah ta aiwara a rika ziyara yana da daɗi wallahi mara ba wallahi ina ta wai na ga ma'aikace aikace shine ka kan dauko ka rage zaman banza shin alkawarin daukan haruna kike nufi shi ya taso yau ikon Allah abu kamar yau yau aka yi kinga har lokaci ya tun magani gaskiya haruna haruna akwai abubuwan da suke faruwa ne ina gaya miki ƙawana ai bayan tafiyan na abubuwa ne suka dinga faruwa suka dinga faruwa abu babu daɗin ji wallahi kin ji me yake faruwa wallahi ƙawata iyalan gidan malam sani eh, da malam namu na nan kin san abubuwan sun ɗauko asali tun iyayen mai gidan ne to shine fa har yanzu aka yi tare da yanzu bakke ba ne wallahi tun fil azar don can ma dai babu wanda ya taɓa sani wallahi ba mu taɓa fita da shi kowa ya sani ba amma tun da ke mun yi alkawari da ke kuma kin ga abubuwan nan suna ta faruwa yau gobe wallahi a ya kici ya kici ne ruwa wallahi a dare ma'ana gabar da ke tsakanina ni da malam bello na sha gaya muku ba ruwanku ina gargaɗi gare ku talatu ina so dubu da kunne da kyau kiki ki saurari abin da zan gaya miki gaban da ke tsakanina da malam bello abokina malam bello dai aboki na ne tun muna yara ke kin sani sarai malam bello dai aboki na ne tare muka taso muka yi yan wasannin mu na yaran ta tare har ta kai mizanin lokacin da muka kai aka yi makarantar allo aka kai makarantar allo muna tare har kawo yanzu da muka gaji wannan sana'a na wanzanci kana ji ko muna kuma tare har gaba na ta shiga tsakanin ni da shi muna tare ka fahimce ni ko da haka ba na so in ci wani daga cikin ya sa baki saboda bai shafe ku ba ba kuwa yawwa baba idan ba za ka damu ba ina sauraron ka baba har sai yaushe ne za a kawo ƙarken wannan matsala da take tsaka ni ina ganin cewa ya kamata a kawo ƙarshen wannan matsala domin baba da kanka kake gaya min cewa da kai da malam bello tare kuka tashi hakika tare kuka yaran ku hakika haka ne bacci kawai yake raba ku to ban san dalilin da yasa ba za a kawo ƙarken ka yi tambaya kuma ya kamata ba amsar tambayan ka abin da har kullum nake so ka fahimta kawai shine sana'ar wanzanci da ka sani na gaje ta ne sanin kai ne tun daga kaka da kakanni kakanni na goma da suka wuce sana'ar su kenan har ya zo kan mahaifina har ya zo kaina na gada nima har kuma bani da magajin da ya wuce ka a yanzu haka

Mana ka bar shi mana ya je. Tunda ina nan ba wai bana na bane ba sai ji da da ba. ake tsakanin baba da kamata a ce matsalar nan ya kawo Allah ka haɗa mu da alheri ai watan wannan sarauta in Allah ya bani ta In Allah da ya mata kal ranar za a yi wasa da kura za a makura a ya amma na so a ce ni ne zan ɗauka fansar da kaina Musa duk lokacin da gabar ta kama sifata kwakwalwa jijjigawa take abin da ya taba hanci dole ido ne abin da ya shafe ka ya shafe